wanda kuma hakan ya daidai da wato biyar kenan ko ga watan afrilu 2026 miladiya kamar yadda aka saba karatu a kowane mako na lahadi a wannan masallaci mai albarka na tunawa da marigayi a sheikh Muhammadu bello ahmad al'adamawi Allah da rahama tun kafin ramadana mun tafi hutu na azumi kuma wannan karatu na yau shine karatunmu na farko kuma darasi na farko tun bayan azumi da a kowane wuri ma ba fara ba sai wannan insha Allah muna fata Allah dauke sarki ya mana gamo da katar da kuma datar da mu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadojin da muka gabatar a watan azumi da abin da ya gabata gare mu na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki da yarwarsa da falalarsa ya yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mun shiga cikin yantattun bayi a wannan wata na Ramadan kamar yadda muke roƙonsa ya maimaita mana watan azumi na Ramadan shekaru da yawa masu zuwa cikin aminci da kwanciyar hankali kazalika muna roƙonsa ya amincar da mu a duk da muke wannan hali na tsartsar da tashin hankali da damuwa da muke ciki da ma waɗanda muke gani a laifin da mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya canza shi ya koma aminci Allah madaukakin sarki ya zaunar da ƙasar lafiya ya kuma ba mu damuna mai albarka muna karanta wannan littafi na tarbiyatu ala manhaj ahlus sunna wal jamaa na Ahmad Farid wanda a darasin da ya gabata muka kwana a shafi na 205 wanda yake da nuska irin wannan ta hannuna jan nuska kuma ban sani ba sarkin masu jan nuska nawa 225 ma'ana 225 daga bambancinmu da su shafi 20 ne mu shafi 205 su kuma shafi 225 to sai ka zauna kusa da shi tunda ka bai shi kwafi irin nashi eh za mu tashi a gaba na uku wato salo da tarbiyya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake yi wa sahabbai to za mu tashi a gaba na uku shine at-tarbiyatu bil qissati al-hadisa wato tarbiyya ta hanyar baiwa sahabbai kissa ko labari da ina tuna mana cewa duk abin da malai yake faɗa a littafin nan ba wai yana faɗa mana bane mu ɗauka mu je kawai mu tafi a yana faɗa mana ne mu ma mu ɗauka akwai lokacin da za ka yi ƴaƴanka tarbiyya labari za ka ba su ina fata ana fahimta ɗazu-ɗazu muka je duba wani mara lafiya sai ke ba mu wani labari shekaru da yawa da suka wuce muna raye amma ba mu da wayo gaskiya in ban manta ba kamar 1978 ya ce ko kuma wani abu mai kama da haka 70 da wani abu ne haka na manta ya faru ne kuma a gidan malam marigayi shek rabi daura wato labarin yana da ban kashe kwarai da gaske to wani lokaci uslubi na isar da wa'azi ba jan aya ba ne, ba kuma jan hadisi ne. idan aka ɗauke ka aka da ta wasu shekaru masu yawa to sai ka ga hankalinka ya tafi sosai ya ɗarsu da wannan abin da ake faɗa maka kuma sai abin da za a faɗa maka yi maka tasiri so da yawa mukan ɗauka cewa yi wa yara faɗa ko nasiha sai mun ja mutu aya ko mun ja mutu hadisi ko ma ƙila sai mun bige su to ba nan kaɗai ba ne hanyoyin tarbiyya shi sa a ga akajimala ya ce wasa'il idan aka ce wasa'il jam'i ne na wasila wasila ita ce hanya mana hanyoyi da ake bi wajen tarbiyya wanda ya yake yi wa sahabbai kaga yi magana akan tarbiyya ta hanyar kudwa ko shine farko abin da ya fara magana mana shi da kansa ya zama example yayi abu a aikata sahabbai su gani su koya yayi sannan kuma ya zo yi magana akan tarbiyya bil mau'izatil hasan ko ya wa'azi mai kyau ja hankalinsu yanzu shi zai mana magana akan kissa hadisa Wannan matsalar take ne mu yanzu wasu daga cikin malamai sukan ɗauki wannan gabar amma sai su wuce gona da jini su mai da wa'azuzzukan su babu komai sai labari ba komai sai kissa ta dariya kamar wasu 'yan komedi haka babu wani komai sai gashi nan dai wani irin abu kai ka ce ba karatu ajiya idan aka yi karatun eh za a iya kissa idan ta shigo haka bi jefi amma kar ya zama to cewa malami ya mai da shi ɗabi'arsa kullum kawai ba shi da wani abu sai dai ba da labari amma hanya ce daga cikin hanyoyin tarbiyya na tabbatar da cewa da yau mun tasirantu da tatsuniyar gizo da koki da ake mana tun muna yara mun tasirantu muna jin abin kamar da gaske ne sai daga baya ka zo a gano ashe gizo da kokin nan fa duk ba ba da gaske bane saboda shekaru na yaro yana ya yi daidai da irin wannan abin da ake ba shi yasa da yadda ka yi da yaro yanzu in kuna zaune da kai da shi kuna kallon talabijin ka ce mai kana so ka kalli sunna tv ko to shi fa bai yadda ba sai dai ka ban mai katun ɗinsa katun kawai yake so ya kalla zai ce maka mb3 yake so so da akwai katun kuma katun ɗin shi ne daidai ƙwaƙwalwar shi da tunanin shi kai wannan sunna tv da suke so ka kalla ko wata tasha mai mutane shi ba wannan bane ƙwaƙwalwarsa ba ta wannan yake ba so jama'a kista tana da tasiri sosai kuma marahilun numu na yara yana da mahimmanci sosai mu gane yaushe ne za mu bigi yaro yaushe ne ba za mu bige shi yaushe ne za mu sa shi kaza yaushe ne ba za mu sa shi kaza ba ina fata ana fahimta wani lokaci na taɓa ganin wani malami yana wani bayani mai kyau sosai ya ce daktar ah, ah, wannan dan kasar Kuwait din malamin tarbiyyar nan namanta sunan sunansa ba mai Salat Ahir ba akwai wani ya shahara sosai subhanallah sunan ya kwanta mun dan Kuwait ne yace yaro in ka ce masa Kai wane je ka dauko mu ruwa bai ma san kike shi yana yana mataki ne na gani da ido ba wai matakin ji yake ba shi yaro abin da yake sai me za ka yi wane in kai magana da shi ya kalle ka sai ka nuna mai kaga ruwa zai kalli ruwa zai ce to je ka ɗauko mu ruwa to lokacin da zai yi amma za ka dinga je ka ɗauko mu ruwa zai kai ga ba abin da zai ji ba zai maka ba saboda kunnen shi ba wannan abin yake ji ba yana ji kawai kana magana amma ba ta shege ba abin idan sai yake kallo shi ne yake iya gane ganewa Allah ya yafe mana to kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama shi da farko a wannan gaba malai yace a tarbiyatu bil qissati al mushtamila ala al ibra wato yin tarbiyya ta hanyar ba da labari kissa da ta kunshi abin lura ba labari kawai ta zo mu je ta akwai wani darasi da za ka ɗauka a cikin kisan a ce min ajihin mawa'is wallahi yana daga cikin hanyoyin wa'azin da ake cin nasara sosai malam yusuf da nake magana yanzu wannan da yanzu aka ce za a ɗaura aure a masallacin shi malam yusuf na daga gata da yake zuwa Shi ne aka kawo masa karar wata yarinya yake mata fada a gaban shagon wani tela matashi tela yana ce amma ma Yusuf duk inda zai shiga ya ja aya ja hadisi na biyayya ga iyaye da tsoron Allah yarinyar nan ba abin da ke, sai da yaron nan yana izinin malam Yusuf ya ce bari dan sa baki sai ya tuno mata da wani fim ɗan Hausa ya ce baki kalla wani fim kaza kaza ba da ya faru da wacce wacce kaza ya ke ma irin abin da zai faru kawai yarinya sai ta kama kuka ya ce wallahi abin ya bashi mamaki duk abin da zai faɗa mata nan faɗa nasiha bai yi mata tasiri amma ana kwatanta mata da wani fim da ta kalla sai ya mata tasiri to kaga irin yadda yake ya ce da annan nafsa bi tabi'atiha tanjazibu ila al-qissa domin ita rai a ɗabi'arta ɗabi'a irin na ɗan adam to tana son jin labari haka ne ko ba haka ba tsare da gaske lokacin da nake ce muku an bani labarin gidan mara rabi da kowa yana kallo na na lura da ku kuma ina sana na kauce na ci gaba da labarin wallahi ina sani kila ma wannan yana cewa me yasa to ban ƙara ka menene ya faru Ta gani to ita rai haka take tana son jigila ba labari daga cikin magabata wanda yake da wannan siffar akwai Umar dan Khattabi yana son jin labari Akai, yi sai karanta tarihin Umar wani ya zo wurinsa da ɗansa aka ce sun yi kama da uban da ɗan kamar an tsaga kara umar yana kishin gida ne ya ce ka amma ku ban taɓa ganin wanda da shi da ɗansa kamar an tsaga kara ba irin ka ya ce ya abin na ai sai ma ka san uwar wannan yaron ta haife shi ne a lokacin da ta mutu tana kwanci a cikin kabarin ta cikin ko sai eh? yara zama yana ya aka yi wallahi sai abin mamaki ba wai kamantacce ne ba to umar yana son jin labari kaga wannan ma da azurumin ido ana so karasa labarin kuma shi ma an sauka ko dai a karasa shi wannan ya kamata mu karasa akwai ibar a cikinsa ya ce wallahi ya zo zai yi tafiya zai je da haji matarsa tana da tsohon ciki na wannan yaron wata tara zai tafi ta makale shi a hanya kofar gida ina za ka tafi ka bin kakka da ka ga halin da muke ciki ga halin da muke ciki wannan cikin haihuwa ko yanzu ko an jima ya ce wallahi sai Allah ya kaddara mun zafa cikin ta na taba ne addu'a na ce astaudi akallah li Allahu amran kana maf'ula wani abu da zai faru sai Allah ya kaddara bai hada addu'a hadda matan ba bai ce astaudi'ukumullah yayi jami'i ba sai taba cikin kawai ce astaudi'aka Allah annabi kuma ya ce inna Allah idza studi'a shay'an ko hafizahu shi Allah in ka bashi ajiyar wani abu ajiyewa yake zai tsare maka abu in za ka yi tafiya ka ce ya Allah na bar maka ajiya da amanar iyalai na gaba daya wallahi Allah zai tsare maka ko ka yi da Hausa ko ke da yaren ko da wannan lafazin da ya zo a hadisi Allahumma inni astauji aka ahli jami'an ya Allah na bar maka amanar iyalai na gaba daya su ma zaka fita ka ce astauji ukum Allah dinakum wa amanatakum na ba ku ajiya a hannun Allah akan addinin ku da imanin ku da kaza da kaza Allah zai tsare maka iyalinka wallahi malam mun shago da wannan ko abun hawa ka ajiye a waje amma fa ka kulle dan ka bar ta abu da ka ce Allah sai ka daure dan ko annabi an ce sai an kulle eh kai addu'a sai wallahi zaka je ka da aka samu abin ka lafiya da izinin Allah haka annabi aka tambaye shi mutum zai daura dabban sa ne ya tawakkali ga Allah ko kuma zai barta ne kawai ya ce ya tawakkali annabi ya ce daure ka sai ka daure sannan zaka yi tawakkali wallahi sai ka zo ga malam ka da ka samu abin ka muna Madina muna ɗalibai malam yaran Larabawa nan suna da rashin ji ka san abin da suke sai su ɗauke mashin ɗin mutum ko ɗalibi ko mashin ko keke har mota ba satan mota ba sai dai a ce in ka gaba ga mota ka ba kawai yara ne ka dauka sun yi buda wala sai su ta maka yawo da mota su ta guje guje sai sun karar da ma sai su sa aje maka mota yi kawai su aje ta kawai ganta kawai sun bata a to in kai addu'a wallahi sai ga duk abin da za ka ajiye lami lafiya da za ka zo ka same shi ba abin da ya taba shi wato addu'a tana da tasiri sosai yace sai ma matarsa wannan addu'ar ɗan kawai ya taba yi masa addu'a sai ya tafi yace bayan na dawo ne kuma sai na zo na samu yan uwana da sirkaina suna zaman makoki me ya faru Allah ya mata ta rasuwa tafiya ta da kwana uku kawai ta rasu ya ce wallahi ta same suna zaman makoki sannan sai suna zaune sai ya ga wani abin mamaki hayaki ya gani yana fitowa daga sama yana tasowa haka a bayan gari wannan hayakin ba a ce ai wannan hayakin kuma a ranar da matarka ta rasu da muka binne ta a ranar wannan hayakin ya fara fito a cikin kabarin ta hayo bai rasu ba wani ya ɗaure masa hankali ko tunaninsa dole fa labari yake ba Umar dan Ya ce wallahi na san mata ta mutum ne kirkice ban san ta da wani hali mummuna ba saboda aka yi ci aje ce wallahi mu muka buɗe kabarinta ya ce muka bude kabarin ta ce wallahi sai ga wannan yaron ta haife shi a cikin kabarin yana kwanci a cikin jini ta haife shi ya ce kuma ni na ji muryar da wallahi ba na inkarin wannan muryar sai na ji an ce ya kai wanda ka ba Allah amana ko ajiya ga ajiya ka ranka dauka ya mani sau da Allahu wadi'atan khuz wadi'atan ya ce haka na ji an faɗa ya ce to shine wannan yaron sannan muka maida da kabarin muka rufe daga nan muka daina ganin wannan hayakin kamar wata alama ne ana ce musu zo buga akwai mai rai a cikin nan ba wai sasun gaba ko ba hayaki kawai ke ba? to labari kai ne za ka ga shin wani labari ne mai darasi wanda za ka fada wa wanda kake wa tarbiyya an ba shi labarin ɗan gajere ko mai ɗauko kaza wanda ta cikin shi za ka samu inda kake so ka shiga cikin zuciyarsa ka fada mai darasin da ya kamata ya ɗauka sai ka ga ya yi tasiri shi za ka ji nan malam ya ce min an ja'il mawa'i yana cikin wa'azuzzuka masu wanda ana cin nasara a kansu malam ya ce kanatin gaya na yi tsallake ina wurin ne eh, ya ce wata a kudin isa ko bi majami'il ulum labari yana kama zukata haka labari yake وإذا أودعت فيها الحكمة والعبرة to kanatil ghaya idan har ka zo a cikin kissar da zaka bada ya zamanto akwai hikima akwai abun lura to wannan shine manufar da ake so da ba a duk labarin da zaka ba ɗanka ko wanda kake ba tarbiyya ko ɗalibanka ya ce wal ƙur'anul karim la ya hakin kisas li mujarrad annahu kisas ƙur'ani ba baya kawo kisoshi da labari wai dan kawai kissa ce ko don wai labari a ba haka ƙur'ani yake ba litasliyatin kawai din aji dadi qur'ani ba haka yake ba wa tasjiyatin awqat wai dan ya zama an cike lokaci a baka labari kawai a'a walakinahu yaqussul qisasa min ajli tarbiya qur'ani yana ba mu labari ne dan saboda tarbiya ai tarbiyatin da mu ake so ai haka Allah ya ce inna fi qisasihim ibratun zaka ce ibra akwai abun lura dalilin da yake aci babu kissa ke wa tarsikhil ma'ani al imaniya da kuma dasa ma'anoni na imani a cikin zukatan bayi wal akhlaqa al-mardiya da ainihin wato dabi'u al-mardiya waɗanda suke yardaddu shi yasa qur'ani yake bamu labari an gane ko malai yace a fi kitabin nizami wal islam ya zo cikin littafin al-nizam wal islam wato tsari da addinin musulunci fi bahth at-tarbiyyah wal adab fi qisas al-qur'an misalu cikin abin da yake research ne akan tarbiyya da ladabba na kissoshin al wanda a cikin wannan littafin ga misali zai ba yace qala al-amadu ala ummatina fa ahmalat ma fi bubuni kitabiha min asas at-tarbiyyah wal hikmah lokaci ya tsawaita wana tsawon lokaci a cikin al'ummanmu mun yi sakaci dabar abin da ke asalin littafinmu na tarbiyya da hikima ya laika shiri mallabi a sabaha kai sanmu me ya samu al'ummanmu hatta gabacin nazar عن القصص allati kasaha har sai da ta kai ga al'umman mu ta kauda gannanta gabarin kissoshin da qur'ani yake badawa gabbatin nazar mana ta rinse gannan gabarin kissoshin nan da qur'ani yake badawa a cikin sa wa uhmilat amraha ko wa ahmalat amraha sai ta ci da al'amarin da ita kanta al'ummar wa zanna ahluha annaha umurun tarihiyya har ma wasu daga cikin mutane suna ganin wai abubuwa ne kawai na tarihi la taqila illan mu'arriki muarrikhina wanda ba su da wani abu sai wato ba su da wani amfani sai ga malaman tarihi to sun yi za su dinga karanta su abu kaza ya faru lokaci kaza lokaci kaza wal qisasu fi kulli ummatin alaiha madar irtiqa'iyya ko irtiqa'iha yace shi kisa da kake ganin sa a kowace al'umma to wallahi yana da matukar tasiri na daukakar wannan al'umma yanzu idan muka san tarihin asalin mu na bahaushe misali ko wani tarihin asalinmu na fulani tarihin asalinmu na yarbawa tarihin asalinmu na kanuri asalin duk wata kabila ta san ga tarihinta da tsiyar ɗinta su za cewa tana ɗaukakuwa da wannan ba komai zai zo kawai ya rauna kasa ba amma mafi yau ba mu sani ba mu sani ba akwai kurakurai da yawa a tarihin hausa da suke ji ana ba mu labarin hausa bakwai da banza bakwai da su bayan jidda la dubba ba shi ba akwai kurakurai a ciki da yawa asalin malam bahaushe daga ina yake to Allah ne cikin hikimarsa da ya ce dama mu muka sa ku ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila ku lita'arafu ya aka aka samu bahaushe sai na yasa wanda da can ai larabawa ma da aka san su ba wai su kaɗai bane larabawa ai akwai waɗanda wasu ba larabawa bane suna nan shi kansa annabi isma'il ai ba larabe bane wanda kuma shi ne ta kan sa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai su arab ne musta'araba irin kama guri ga wani nan to so da canza tambayar da zaka yi wa kanka lokacin da annabi ibrahim ya dauko hajar ya zo da ita ka'aba da wani yare kike magana da ita ba yaran dai ba ma shi annabi ibrahim ta da ita ma ta da amma dai sun yi aure to dan wani yare za a rika mai kuma su ne laraba musaraba ne kama guri zauna suka zo zaman da suka yi a maka wannan laraba da suke fadakan da ke zama a nan annabi da ya taso cikin su yake jin yaren ayansu a haka aka haka zo aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan kabilu na Quraishawa aka kaza kuma addinin musulunci ya zo Afirka sahabbai sun zo Afirka wanda kuma a cikinsu akwai laraba akwai da ba ba kuma ba hausa a lokacin ya aka yi aka samar da ita yanzu nan magana nake da ku da wannan yaren da aka ce sunan shi hausa kai na muka samu shi ko mun taso ne mun ji ya ana yi kawai shikenan sai ake yi har aka san an ce kaza kaza ake nufi an ce kaza kaza ake nufi kuma har ya zama yare ga har yanzu yana daga cikin yarika da suke ɗaukakuwa a duniya suke shahara yaren hausa ko harshen hausa shi ta kake ganin muna da kusanci sosai da larabci kamar ina so in gaya maka cewa asalin hausa yana da alhaka da larabci da larabawa ka je ka karanta littafin tarihul islam ko al-islamu fi nigeria wallafar shehu usmanu dan kodiyo an gane ko ka je karanta wannan littafin za ka sha mamaki abin da ke cikin akwai wani profesa wani da ya rabe ne shi ya ta wallafa littafin daga yadda musulunci ya zo afirka da yadda aka samar da wannan yankin da yadda najeriya ma ta samu to saboda haka mutane ke zaman to ba sa bin wannan kisoshin gani ke kawai labari kamar kai ne yanzu sai a zo ana maganar sciences kai ba abin da ya dame ka kai art sai gaba zai dame ka ba ana maganar wannan shi ma dan science sai ga dan abin da ya shafi art ko business ko kaza sai ga shi bai dame shi ba haka ko da yawan mu muka dauka kisoshin nan kawai sun shafi masu tarihi kamar mu ba musulmai bane da aka sauka wa da alqur'ana wanda ake so mu karanta qur'anin kuma mu azantu mu dauki abin da ke ciki na darasa malam yace sawa'an kanat wad'iyatan am haqiqiyya kuma wallahi labarin da kake gani ake magana shin kirkiro shi aka yi ko ko na hakika ne za a fi kirkirare ko akwai labari kirkirare yana so ya ce maka ko ma dai ya labari yake a matsayinka na musulmi ko a matsayinka na wanda kake cikin wata al'umma labarin al'umma ka da kissarta da asalinta ko kirkiro shi akai ko na gaske ne yana da matukar muhimmanci kamar wanda irin wannan da ake fara na su da jidda ai da za ga wasu su ma damu da wannan ba su ma san menene ba da wannan sirri ya subu da ake magana da aka yi ya taho da wace ce ita sarauniya daura mu din da kaza da kaza da aka yi duk irin wa'annan abubuwan da aka ko da akwai kurakuran to shi kanshi na kuskure amma sai ga wani bai ma sani ba suwaye banza bakwai din ya yake nufi suwaye hausa bakwai din ya ce to ko dai ya yake yana da matukar muhimmanci ya ce ala alsinatul hayawani awul insani awul jama'i ya ce wallahi wannan labarin a bisa harshe ne ma na dabbobi ko ko na mutane ko ko na daskararrun abubuwa a takaice karka ba tarihi takaice karka tarihi rukun sa kai na kashi tarihi abu ne mai muhimmanci gaskiya ne ya Allah ya kyauta. suna dawa kun sani a tarihi akwai wannan abu ko a yanzu sun daina yi sai kaga dan wannan kabilar yayi wannan sai ka san abin yana bin jini saboda to ba abun mamaki bane shi take sanin asali ya sa kare cin alli eh ba za a yi mamaki eh. rashin sanin tarihi ne Allah kyau wani mutumin ya mana illoli ta hanyoyi da yawa Kware ne, wallahi malam Allah kyau kuma gashi yana nan da ran shi yana harkokinsa yana kallon tara, bai rage ba Allah ya kyauta malam ya ce ja alƙur'anu bi ƙisasin anbiya alƙur'ani ya zo da labarai da ƙisoshi na annabawa wahiya la jarama a'ala manaran wa ashrafu madiyya wallahi waɗannan ƙisoshi madaukaka ne wanda suke haska mana sun fita da tsarinsu mai kyau ne duk ne ma'anar wannan ibara da malam ya kawo a nan gurin ya ce wa kai fala dan me ko ba za su zama to ingantattu masu kyau ba wa jama'a jama'at ahsan al-usulubi domin kistoshin sun tattaro mafi kyawun usulubi sun tattaro mafi kyawun usulubi wa ikhtiyar al al-munasibati lima fi da kuma zaben maqamomi ma'ana siga da salo shi ne matsaba na yadda aka tsara kista ai dole malam ke kyau kuma Allah ne bai ki bada labarin da kansa yace wal qudwatul hasanatu lil mukammilil mukhlisin min al anbiya yace da kuma kyakkyawan abun koyi gamsashe kammalalle an gane wannan ko annabawa waɗanda suke bayan Allah na ƙwarai wa min wa man walahum da waɗanda suka bi annabawa wa tahqiqaha fi fusi hali wuqu'i mawarida da kuma tabbatar da ainihin wato wannan labari a bisa yadda ya faru da inda labarin ya tawo wa inna hubbu tashabbuhi tabi'atan murtakizatan fil insani san kamanceceniya wata ɗabi'a ce da take taskace a cikin ɗan adam wala tiyama liman yaqtadi bihim musamman ma ga wanda ya ci dan adam ne yake so ya koyi da su فهذه خمس مزايا اختصت بها هذه القصص da waɗansu ababe keɓantattu guda biyar wanda irin waɗannan labarai suke keɓanta da shi wa na ƙasa fi siwaha a kuma cikin wasu labaran da ba irin wa'innan ba ba za ka samu irin wa'innan abubuwa da zai ambata ba alin ya ce alaisa min al'aibi alfadih an naqra qisas alqur'ani ala nakadu nafhamu illa hikayatin zahabat ma'a zamani wa marrat ka amsi dabiri yace shin Allah yanzu wannan ba zai zama a ce aibi bane mummunan aibi ma a ce wai mu idan mun karanta qur'ani labaran da suka zo a cikin shi ba za mu fahimci ko ba ko sai dai mu dauka wani wata hikaya ce na waɗansu mutane da suka wuce a ce wannan kawai shi abin da za mu fahimta ajin zama abu kunya kware da qur'ani ya wuce wannan Jama'a ma Allah ce menene ma farradna fil ba ma farradna nake sun ce ba wanda yace ma ma kalaqna samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ko a ciki aka tafi da qur'anin nan ba yadda za a ce wani abu ya zuwa qur'ani ka dauke shi haka wannan shirin wallahi akwai darussa akwai hikima da ta sa haka ba wani abu da Allah zai ba da hikima ba amma ka yi tunanin ma za a karanta wani abu a ce ba wani abu da aka fahimta kawai sai dai a ce labari na mutanen da suka wuce a shekaru da yawa ijin wannan abin kunya ne wa malana wa laha yace to me alaka mu irin wannan labarin idan har ya zama irin wannan shine fahimta yace tallahi inna hadha lahu al-bawa kin dai wannan shine fahimtar to ya zama wallahi akwai tabewa a cikin Allah ya kare mu walam yakun hadha illa lil jahl bil maqsud yace irin wannan ba shi ke ko kawo komai ba face irin jahiltan manufar min kisasi hana wannan labarai da aka ba mu a cikin alkurani ba mu san me manufar da da Allah yake ba mu labarin wa annaha ibratun liman ittaba kuma labaran nan fa abun lura ne ga wanda zai lura wa tabkiratun liman tafakkar abun wa'azi ne da tunatarwa ga wanda zai yi tunani wa tafsiratun liman tajar sannan wallahi abun lura ne ga wanda zai wa'azantu istajar shine ya zama ya wa'azantu ya farga ashe fa kaza shi yayi kaza kaza din ne kaza kaza ne malam ya ce wa bil ijmali a dunkulari falaisa qasd min hadhihi al-qisas illa manafi'ha wallahi babu wata manufa na wannan labarai da ke cikin alqur'ani face amfanin da ke cikin sa wal ibar da abin lura da ke ciki al-mubsiratu lil muslimin wanda musulmi ya haska wa ya haska musu hanya ta kwarai su gane su gane ga abin da ake so su bi Da hanyar da ya kamata su bi ba inda bai kamata su bi ba kamar yadda Allah ce da qad kana fi qisasihim ibaratun li ulil albab lalle a cikin labarin da ake bamu na alkur'ani to lalle akwai abin lura akwai abin hankaltuwa ga mutane masu hankali wannan fa a cikin suratu yusuf ne da Allah ya bada labarin annabi yusuf da shi da yan uwansa ce, to lalle akwai abin lura a cikin wannan labarin nasu Allah da kansa da ya bada labarin nan kuma sai da dauki sura kusan kutun da guda tun daga farkon sura har karkanta labarin annabi yusuf ake sama da aya ɗari da kusan ashirin surar ta kusa amma duka labarin annabin Allah shi da jama'a da yan uwansa da mutanensa da kaza da kaza duk yadda aka yi ka je ka karanta abin zai baka ban sha'awa da ban kai da ababen luran da ke ciki malam ya ce min man ya tabajjahu bil qawli bila bayani ya ce mu ba mu daga cikin waɗanda za mu zo mu rika faɗin magana kawai ba tare da bayani ba haka kawai ya ce fala na atamidu illa alal burhan ba ma dogaro akan komai ce akan hujja da dalili kamar yadda wasu suka ji hausa ko suka ce ba akwai shi da zakara in ka ji mun faɗi wata abu to akwai hujja akwai dalili ya ce ta'ammal hadal qisas tajidu la yadhkuru illa ma yunasibu al-irshad wal nusr ka lura da irin wannan kisoshi da alqur'ani ya bada la babu abin da ake ambata a ciki sai abin da ya dace da abin da ya shafi nausarwa da nasiha wa yu'arridu an katirin min alwaqa'i yana kuma kauda kai akan da yawa daga cikin ababe da suka faru sune waqa'i idza la idan ko la luzuma laha wanda irin ababen da su ba su da tabbas yace wala mu'awwila alaiha kun babu wani abin da za a iya komawa zuwa gare shi la tara qissatan illa wa fiha tauhid ba ka taɓa ganin wani labari ko kissa a cikin alkur'ani wallahi ba ce akwai tauhidi a cikinsa sai ka gani maganar tauhidi wa ilm sai kaga akwai ilimi a ciki wa makarimul akhlaq sai kaga akwai kyawawan dabi'u wa hujaj aqaliya da hujjoji na hankali wa tafsiratan wa tadhkiratan da ainihin wato nausarwa da wayar da kai da wa'azantarwa wanda talazzul uqala wanda take dadada kwakwalwa take dadada masu hankali ma'ana masu hankali suna jin daɗi da ganin irin wa'annan ka je ka duba littafin mahasin ta'awin an gane ko mala yake cewa qala al-ustad Abdurrahman an-Nahlawi yace li kulli qissatin qur'aniyatin nabawiyatin kama bayyanaha hadafun tarbawiyyun rabbaniyyun siqat min ajlihi Allah nan kalmar ta yace li kulli qissatin ko wace kissa ƙur'aniya ta cikin ƙur'ani duk wata ƙissa ta cikin ƙur'ani auna bawiyyatin ko kuma ƙissa ce da annabi ya bada labari da kanshi ba a ƙur'ani ta zo ba ko dai ƙissa ƙur'ani ko kuma ƙissa ta bakin manzo Allah Ya ce to kowace wannan ƙissa ce kama ina wurin fura tsallake kama bayyana kamar yadda muke bayani ya ce face wannan kissan tana da hadaf akwai manufa wanda manufan nan sabawi ta tarbiyya ne tana da manufa na tarbiyya rabbaniyyin wanda daga wurin Allah subhanahu wata'ala wannan tarbiyya da Allah ke so wanda fi qatli ajlihi wanda dalilin sa aka soko wannan labarin aka kawo wannan kissa don wannan tarbiyya da Allah ke so wal ibra sannan akwai abun lura da wa'azi bil qissa da wannan labarin da za a bayar inna ma yatawassalu ilaiha sahibul wa'i wallahi mai hankali da lura shi ke cewa zuwa ga abin da ake so a gani a lura da shi din wallazi la yatazai hawahu ala aqlihi wa fitratihi wanda ainihin wato san zuciyarsa ba zai taba ɗaukaka ta ba saboda hankalinsa ko fitrarsa ce bal ya tabbata min al-qissati al-baghi al-haq wallahi shi mai hankali zai istinbadin gaskiya a cikin wannan kisan. da ake ba da labari wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala akan haka ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab wallahi akwai abun lura a cikin labarin Annabi Yusuf da Ya yace ma kana hadithan yuftara wallahi ba labari bane da aka kirkira ba zo mu ji ta bane ko zuki ta malli a'a walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wallahi gaggatawa ne ga abin da yake gaba da shi annabi da littafin da ya zo gabaninsa da annabawa da suka zo kafin shi wa kullace shay da kuma ayi bayani illa da komai ka fahimci abin yadda ya kamata wa kuma wallahi shiriya ne irin wannan labaraka da ake kawowa wa rahmatan kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke mumunai haka Allah ya kuma yana ta mana sharafin ni ma na da nake karanta na kosa an wani labari na qur'ani malam ya rage da yana ta tunanin wani labari za mu buga misali mu da shi kafin wanda malam zai ba mu misali a qur'ani a qur'ani kuma qur'ani ya ba da labarai da yawa da yawa bar ma wannan ne da aka kawo ayar a ciki na shi annabi yusuf ne amma ka kalli wasu labarai da yawa خليك كسر أصحاب الأخدود ما يهجمر كاولا بارف والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود التي قتل أصحاب الأخدود فكرت لا بارس فقال توهيد ذات من تسعج في مالا فإيماني للتربية مالا لثباتي أحل جرباو لا أشكي أن نبي بياني ما شا yaran da yasa uwarsa ta أشكي wuta a cikin iskar galibin sun yaran da kuma sabati ne wata jarabawa za ta iya samun ka mai wahalarwa amma kai haƙuri ka jure nasara yana tare da kai a gani kalla abinda matan annabi annabawa nan biyu suke mata annabi lutu da mata annabi lutu kuma dukkan su su suna wuta Allah ce kana ta ta hada abdaini min na salih amma fa kana ta huma suka ha'inci mazajin su kaga mazajin annabawa ne amma kalla abinda matan su kalli kissar isk da aka yi nana na aisha aka yi mata kage aka ce ta yi zina da ita da Safuwa na ibn mu'attil sahabi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda bai san kissar ban ko bai san ya aka ba sai ka ga to a ah, ya aka haka amma duk wanda ya san wane ne Safuwa na ibn mu'attil cikin sauƙi zai fahimci ƙaryar abin da aka dingina wa na Aisha shi ne matarsa ta kawo ƙaran shi shi Safwanu wanda aka yi ma da Aisha ƙazafi da shi aka ce sun yi zina shi ne matarsa ta taɓa kawo ƙaran shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma zaune a majalisar manzon Allah ne ta ce in ta sallah sai ya bige ta ka ji wannan irin allegation ɗin mutum zai sallah a bige shi sannan ta ce in ta yi azumi ya karya mata azumi sun sai ta karya sannan bai tashi sallan asuba sai rana ta fito wanda ne mai sauki a ce ka kaddara fa kai ga sahabi kuma a gaban annabi kuma masu tsoro zo take faɗin wannan ba ma na ji kaga wannan ai ya kai a taƙaice ko mun faɗaɗa ba aƙalla mu ji amsoshin annabi ya tambaye shi ce ƙwarai duk abin da ta faɗa gaskiya ne akwai ala ƙarya ta farko dai ku sani shi safuwanin nan ya halarci yakin badar kun ga yanzu ya sha ko eh amma dai duk da haka sai mun faɗa an wanke shi dan kada wani ya ɗauka cewa yayi kaza ai duk wanda yakin badar ya sha inna allaha tsala ala ahli badrin ku fa qala imalu ma shi'tum fa inni qad kafartu lakum to safwanu sai aka tambaye shi ce da gaske ne duk abin da ta faɗa yace cewa da kai ina dukanta in ta sallah aran ya ce matar idan ta tashi za ta yi sallah da ya kwanta karanta sura ɗaya yan gajere gajere ya ta dinga dogon sura tana ta takara sai ta bar girki ya kone ta ki shara ta ji wance wance ta ta ji gyara gado wajibanta na gida da ya zama su ne abin da ke primary duty da ya kamata ta yi mandatory da haka yi ta salwantar da shi saboda ana karanta surori a sallah shi ne kuma sai ban mace ta ban mauje da annabi ya ce kayi daidai kar ta kare ta karanta sura ya kabira ya daya ji haka da kawai ta je ta ji da aikin wajibi ba wannan sallah ba kaga ashe wani lokaci za ka ga kamar kana wani abu na daidai amma baka san kana salwantar da abin da ya fi zama shine muhimmanci kuma wannan abun yana daga cikin hanyar da shaidan ke faɗa da dan adam al-fadil wal mafdud ya sa ka ɓata lokaci akan abin da ke da karamar daraja ka salwantar da abu mafi daraja domin kula da haƙƙin gidanta da wajibi na mijinta shine mafi daraja ai ba wannan sallar da zaka karanta surori masu yawa da kuma zara karanta zaka duka masu kyau ne amma wannan darajar shi bata kai ta wancan nan ba in ka karanta kul wallahu a sallah ko aya ɗaya ko ma inna ɗaya naka sallar ta yi ko ba ta yi ba sai Allah ce fakarwa ma ta yi sanar min qur'ani amma sai ba ta yi ba sai ta dauko bakara misali ita a dole a aramiya da maƙe murya shi kuma mai gida ka gani ya ce kuma azumi ni matashi ne ina buƙatar abin da duk ɗa namiji ke buƙata a jikin matarsa kawai sai inda an same ta wata cimin tana azumi azumin nafila ni kuma kawai sai kai azumin kawai biya bukata ta gunwa zani ba ta tambaye ni ba idan annabi ce kada wata mata ta ƙara azumi mijinta na nan sai ta tambaye izinin mijinta sai da izini yace kai daidai ka ji inda aka samu cewa kan mace sai azumin nafila yi sai da izini to mahallin shahid din mu shine amsan karshe baya sallah sai rana ta fito <laughs> sai ya ce ya rasulullah batun bacci kuwa annabi kai ka sani gidanmu mu familin mu muna da cutar bacci ya ce an san mu ba ma farkawa bacci sai rana ta fito wannan baccin da safuwani yake yi sun gada a jinin su familin su a za kun da yanzu in za a zo a dinga kaɗa ƙararrawa a inda yake bacci ko a jini ba ma zai san ana yi ba akwai irin su ba a din kaga irin wannan to da su safuwani ne kasan su ne wallahi da gaske mala akwai wanda duk gudurin da za a yi ba zai taba ji ba akwai wanda kana shigowa ko wuta ka kunna Allah ya farka ko ba haka ba ya ce to wannan dalilin ko jama'a idan aka je yaƙi aka zo aka yada zango ka kalli yadda kukan dabbobi yake raƙuma dawaki ƙaran makamai da sulke na yaƙi da ake yi kasa-kasa-kasa ana yi duk a haɗa don an gama ayari zai yi gaba safwan bacci yake birge iya tashi ai wannan dalilin ne yasa annabi ya baki dama in an tafi abu ya taso shi duk abin da wani ya manta sai ya dauko ya yi gaba da shi duk a gama ayar ya ta yada zango aka tashi bai ji yana yana bacci to kuka je sai kuka yada zango a gaba to shi dan baya yana nan ya farka ya taso to shi zai ta ah, wayar da wannan takobin waye manta da wannan kibiyar ga wani takalmi wari da yana gani kuma gashi jarumi ne ana zuwa ba dalilin da yasa ake barin sa a bayan to wannan abin ne haka yake an saba dama bai tashi da aka zo aka yada zango na na'isha ta tafi ta biya bukata a bayan gari amma da za a yi tafiyan nan ta a risar kanna na asamau yadda ce akwai aro tsakanin iya da kanwa za ka mata wannan ta ce a ramin hijabi a takalmi a kaza duk wannan abu ne yana da asali ba laifi ne? eh wata ba wata haka to ta aro sarƙarta, da sarƙar nan ta tafi ta bayan gari daji balbali ake cewa ko mutanen Nijar haka suke cewa mun taba zuwa wani gari da muka je dawa haka garin yake gaskiya ne garin da nijar gaskiya na taba zuwa na ga suna da wannan tsarin ba ban daki a garin ban daki na wanka kawai ake amma dai na za a yi bayan gida to shi da je daji har sarkin garin ma daji yake zuwa wallahi in kana da kuɗi sai kai ban daki na wanka a gidanka in baka da shi ka je rafi duk girman mutum zai ga shi a rafi da mata wallahi haka muka je garin dawa mun daɗe a hanya lokacin bambantawa lokacin ina saba sabon dawa a kasan nan malam sai da muka yi awanni tun karfe takwas da rabi na safe sai tara da rabi na gare muka kai wallahi malam mun shiga kwale-kwale mun fita an yi fito an shiga ruwa kuma babu hanyar ƙasa garin ba kan shi kogi ne ke kewaye da shi ta cikin kwale-kwale ake shiga garin mutane da suke rayuwa da su na ciki fi malam har kaman ba gobe eh, malam mun yi wa'azi mun yi abubuwa wato mata da yawa ba su ma san wankan jaraba ba suna ɗauka wallahi sai an yi zina ake wankan jaraba so almuhim dai wannan rashin yin ba ɗakin abu ne da da za ga ana yin shi to na na yi da tafi wannan sai ta dawo ta gama biyan bukatar ta ta dawo to da ta dawo an fara shirye-shirye ana shiri a koma za ta shi ne ta nemi sarkar harasa kayan da sarkar a can ilimin to kayan aro sai ta bashi an gama za ta bashi ba to wannan dalilin ne sai ta koma ba a san ta koma saboda sarka na aisha ba ta da jiki hau da cikinta wannan gadon da ake daurawa a kan ragumi ko kaza ko an dora tana ciki ba ta ciki zai canzawa saboda ba da ma mai nauyi ba ake ɗauka ba laifin raƙumi irin yana yana wahala sara ko wanda yake dora haudin an dora an ɗauka na na'isha ta shafi ko shi kira ka da ragumi ko da ta dawo ayari sun kama ya zaki yi sai ta tsaya a nan inda take a nan din inda ta zo a nan ta zama ta ba abin da take ba ko ina ba ita da kanta take faɗin wannan maganar ba wai wani ne ya rutsar a ita ce ta faɗa sai ga abin da ya same ta ta ce kuma da safwanu an bar a can baya dama ka kumanta ayarin can da aka bar shi a baya an zo an tada an ta duk wani abin bai ji ba yana can ya taso kawai sai ya gama ce ta ce dama shi ya sanni kafin a saukar da ayar hijabi tun kafin a saukar da hijabi ya sanni so ko da aka saukar da hijabi ma ba zan koyi a gare shi ba zai iya gane ta ce ita sun koyar da kai tana makara haka wata ma san cewa ya zo ba abinda ta ji kawai shine muryarsa ta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce za'inati rasulullah mana iyalin manzon Allah haka zo faɗa bai ce uffan ba banda wannan kalmar. ban ce masa uffan ba bai ƙara kuma sai ya kwantar da raƙumarsa ya ja akalanta ta kwanta kuma na fahimci ya yi haka saboda ni ne na zo na haura Umar ya daga ta tafi ya ja ta kawai daga ba wanda ya ce kowa komai yana gaba haka har suka zo suka samu ayarin gaba amma shi ne waɗannan munafukai suka ce to a ah, wajen na aika ga aika ga aika kun fahimce da abubuwan ko. wannan kaɗan ne daga ciki kaga wannan ai shi kansa iska ce a ciki amma kaga ta kowa mu ai bacci yake yi to wannan kissar qur'ani ya mamu labari ko yawan ba a cikin suratul nur sai ake ayu goma sha da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum su waye wannan ya nuna maka ashe makashin ka na jikinka ana iya samun makiyinka da shi ke saka cikin matsala da bala'i da musiba a rayuwarka ba ba sani yana cikin ka Allah ya ce usbatun minkum yana cikin ku ne wani kila ka ne ko Aminu wani kila ma ɗanka ne wani kila ma matarka ne wani kila makwabcinka ne wani kila mai gidanka ne ko yaron aikinka ne duk zai iya faruwa ko oganka a wurin aiki da sauransu sannan sai Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum ashe ba kowanne bala'in jarba bane yake zama sharri ashe akwai jarba wanda shi in yazo alkhairi ko da muna kallon sa a zahiri sharri ne amma kuma alkhairi ne wani abu da ake cewa ga matakai da gobarar titi a dasko to irin haka ai kaga ita ana ganin sharri ne ya zo mata amma kuma sai ya zama alheri to shi sa Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum amma li kulli imrin minhum maktasaw min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم wane ne wannan tawalla kibra hudun abdullahi ibn ubay ibn salul ba wannan fa qur'ani ne fara kuma shi wannan mutumin sai da annabi ya mai sallah da mu amma duk da haka shine lahu azabun azim kuma aka ja kunnen shi aka ce kai kuskure sake yin sallah akan kabarinsa wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kum ala qabrihi innahum kafaru billahi ba'da imanihim wa matu kafir to saboda haka akwai abu wannan kissoshin in ka kalle su suna nan da yawa wannan kuma shauki ne yasa da dan sauka amma malam da kanshi zai ba mu labarin da kansa ya ba mu misalai a cikin alqur'ani akwai irin waɗannan labarai saboda haka a daidai ne ya kamata mu tsaya daidai yadda malam ya ce qala al-allama muhammad rashid riba nan da inda za mu tashi mu ji shi kuma zai faɗa akan irin wa'annan kissoshi amma misalin da aka kawo na wannan aya dai kan manta ta cikin surat yusuf ce kuma mun ji kissa ce mai tsawo aya ce kusan 120 tun daga farkon ta har ƙarshen ta kissa ce ta mutum ɗaya da shi da iyayensa da ƴan uwansa da ya aka yi kalle yadda ya taso kalle yadda aka yi kaza kalle yadda aka yi kaza Allah madaukakin sarki shirye da mu Allah ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah